zuwa ya lamari kuma na ci tafi na ganka ya hausa kuma muna so muna muna na san kana da shi ya kuma da kudi da na shi yanzu ne expectation da ciki ah, expectations din um, mutum duka kana da ah, last year Allah da ikonsa da muka zo abin da muka gani ya burge mu mu na musulmi mu da cewa mu ma musulmi mu mai wani abu kuma Allah da last year an nominate program na a bari ya wuce kuma na samu award a kuma na sake na sake nominate shi sa abin da na gani ce alhamdulillah na san going to be gode sai dai abu guda da nake faɗi shine in as much as uh, an nominated uh, sa ba mu da lusa yau kowa winner to mu gode mu gode Allah sa ka kuma na ji daɗin magana da kai kuma ni ne Abdalla Hausa TV na ji daɗi na magana da mai sarauta yau shi sa sarauta yau na san kasiri na gode kasiri da kuma sai da kima mai gajin eh, ni question da nake dan tambaye

da suka fara nominations har zuwa yau da abin da na ka na ce 5 years ne kwamfuta ita tana gan kamar ba irin program bar matasa kuma suna kuma su masu achieve wani abu cikin life don in dai ana baku awards dai then matasa ya kake gan kamar su masu eh, ah, da yake kirki ana ganin a inda wayan nan ke yi yau shi na kan matsayi ana ba su kuma su ba su samu ƙarfin gwiwa in their all eh, in all areas of endeavors ma su yi kokari ta kowane kusa na rayuwa su sa ba su su ma wata ran a ce su ne ire-iren guda. na gode ba sarauta ba yau wani mun san ma <laughs> na gode ba suna na bushira hausa tv.